assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa ma'abota wannan channel mu mai tarin albarka taskar asarare tv a ina muku fata alkhairi fatan kuma kuna cikin koshin lafiya to kamar da ɗazu na gaya muku cewa akwai siri na kiran aljana maimunatu wanda za mu kawo muku zuwa anjima ga shi Allah ya nufa mun zo muku da shi cikin yardar ubangiji kuma a sirri ne mai girma sosai mai karfi mai abubuwan al'ajabi inda kana neman siri na yankan shakku eh inda kana neman sirri na yankan shakku ka samu wannan siri to ka gama domin a shi wannan sirri da yake sananne ne mutane da yawa duk wanda da yake neman sirrikan tasirifai to ya san cewa sirrin aljana mai munatu ba karamin sirri ba ne domin ba a ko'ina ake samun shi ba eh, to sakamakon mun ga mutane da yawa suna tambayar mu a komen a whatsapp suna tambayar mu to shi yasa muka ga cewa bari mu kawo muku shi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 ana yin shi ne a daren lahadi ko in ce muku ranar lahadi da daddare ranar lahadi da daddare misalin sha biyu na dare yawa so bari in kare muku a dan bayani akan ita wannan aljana eh, za ka yi a mallakanta ya zama na ka mallake ta kowane lokaci kake bukata ta yi ma wani hidima ko kuma ta ma wani aiki to kawai ko kuma ta kawo ma kuɗi to kawai za ka kira ta ne ita da kanta za ta baka abin da za ka dinga yi ko kuma wani abun za ka dinga karantawa ko wani abu dai wanda in dai ka yi shi kawai za ka ganta in kuɗi kake so ta kawo ma to kawai da kayan wannan abin tana zuwa za ta kawo ma kuɗin da kake so idan kuma wani aiki kake so ka saka ta duka dai za ka iya yi da ita yawa idan kuma so ne kake kawai ka mallake ta a aljana maimunatu to ga yadda za ka yi na farko za ka samu ƙasar gidan tururuwa ƙasar gidan tururuwa za ka samu sai ka tankaɗe wannan ƙasar ka tankaɗe ta ta yi laushi sosai to bayan ka tankaɗe ta ta ka cire mai laushin sosai ita waccan tsako tsakuwan sai ka zubar da su sai ka samu turare wanda ake ce masa mar'atu sa'ila eh mar'atu sa'ila shi zaka samu mai kyau din amma zaka samu eh to shi ma wannan turare wanda yake bukatar sa muna da shi kuma a sakamakon mun ga wasu suna cewa turare ya musu tsada misali ba su da halin da za su sai to akwai wani a taimako da zan dinga muku e, misali idan mutum yana son turare kuma baya da karfin da zai saye shi duka to zan iya ɗiban mai eh, zan iya ɗiban mai turaren iya karfin shi sai ya siya yawa to wannan shi ne to shi irin wannan turare na mar'atu saliha farashin shi shine dubu arba'in amma kuma ana ɗiban shi shi ma ana ɗiban shi amma a ƙarancin kuɗin shi shine ƙarancin ɗiba shine dubu goma sha takwas dubu goma sha takwas to shine ƙarancin ɗiba yawa to wannan turaren za ka samu na ta sa'ila sai ka zuba sai ka yayyafa a cikin wannan a ƙasar gidan tururuwan naka da ka tankaɗe sai ka motse ka motse ka motse ka motse ka motse ka motse shi sai ka ga duka turaren ya ya yi mixing ya haɗe da ƙasar ka haɗe su sosai yawwa to a bayan ka yi haka sai ka samu yawwa kamar da na ce yawwa bayan ka juya ƙasan sun haɗe sosai sai ka je ka samu ɗakin ka wanda za ka yi wannan aiki ana son ɗaki wanda baya da siminti wanda baya da siminti wannan wani abu ne wanda wasu suke fama da wannan matsala sai su je su buga sirri a ɗaki mai siminti sai kaga sirrin su bai tashi ba to mafi yawanci sirrika ba a buga su a ɗaki mai siminti an fi so ɗaki wanda a ƙasan shi ƙasa ne kawai ba tais ba yawwa to haka aka fi so to shi ma wannan sirri ka je ka samu ɗaki ne wanda baya da siminti baya da tais wanda ya zama ƙasa ne kawai to wannan kasar ta ka ta gidan turuwa da ka yayyafa wa turare ka motsi sai ka baje ta a ƙasa eh sai ka baje ta a ƙasa bayan ka baje ta a ƙasa yawwa sai ka eh, sai ka rubuta wannan hatimin da kuke gani gashi na wannan hatimin da kuke gani idan kun duba sosai yawa sai wannan rubutun da kuke gani na tsakiyar shi yawa abin da aka rubuta naira miliyan uku naira miliyan uku to waɗannan su ne kuɗin da adadin kuɗin da aljanna take kawo ba ta kawo kuɗin da suka haura miliyan uku kuma ba ta ajiye kuɗin da ba su kai miliyan uku ba miliyan uku take kawo saboda haka gashi nan na rubuta muku shi yadda ba sai kun yi wahalar a tunanin ya za ku yi ku rubuta ba to kuma haka za ku rubuta shi naira miliyan uku to bayan ka rubuta shi a tsakiyan shikenan a sai ka samu farin kyalle sai ka samu farin kyalle farin yadi kenan sai ka lullube hatimin da shi eh sai ka lullube hatimin da shi bayan ka zana hatimin akan kasar gidan tururuwan sai ka ɗauko farin kyallen ka sai ka shimfiɗa akan yashin ka lullube hatimin da shi kuma ana so ka saka fararen kaya ka saka fararen kaya amma fa kamar da na gaya muku ranar lahadi ake wannan aiki da daddare misalin karfe goma sha biyu na dare yawa to bayan ka rufe farin kyalle sai ka zauna a gaban wannan hatimi ka sa shi gabanka sai ka fara wannan wuridi na sai ka fara wuridin ya kashfa ya ilul jinni maimuna ya kashfa ya ilul jinni maimuna ya kashfa ya ilul jinni maimuna ya kashfa ya ilul jinni maimuna za ka yi haka kafa 313 kafa 313 to idan kuɗi kawai kake so ta kawo maka baka buƙatar ka haɗa alaƙa da ita ko ka mallake ta to kana gama karanta wannan adadin shikenan sai ka tashi ka fita ka rufe ɗakin ka tashi ka fita ka rufe ɗakin ka tafi abinka sai bayan sallar asuba sai bayan sallar asuba sai ka dawo kana dawowa kana buɗe ɗakin kana shigowa za ka tarar da ta ajiye ma kuɗin ta tafi abinta in dai kudin kawai kake so idan kuma so kake yi ka mallake ta ta zama taka ta zama na idan kana buƙatar ta zo ta ma wani aiki to sai ta dinga sai ta dinga zuwa za ta baka wani abu wanda zai kasance kamar wani abu wanda in dai kai shi za ta dinga zuwa kana kiran ta kenan yawwa za ku dinga na kenan shi kenan ta mallake yawwa to a kuma abu na wannan siri akwai wani sirrin da ke tattare da shi wanda wasu sun san shi wasu kuma ba san shi ba e kuma ita wannan aljana tana ana saduwa da ita e ana saduwa da ita to shi kuma wannan gaskiya in ka sadu da ita ba wai miliyan uku za ta baka ba za ta yi maka duk abin da kake so ne ko nawa kake so ko nawa adadin kuɗin da kake so to za ta baka su inda za ka sadu da ita to kamar da na gaya muku inda kawai kuɗi kake so ta ajiye maka to da ka gama wadadin za ka tashi ka fita ka rufe ɗakin ne ka tafi abinka sai bayan sallar asuba sai ka dawo za ka tarar da kuɗinka idan kuma so kake ka mallake ta ko ka yi sadu da ita ta baka kuɗi to kana gama wardin sai ka tashi sai ka koma gefe ka kwanta ka yi baccinka sai ka koma gefe ka kwanta ka yi baccinka yauwa to kana cikin baccin nan bayan awa daya da ka kana bacci za ta zo sai za ta zo sai ta tattaba ka ta da kai daga bacci to kada ka ji naci za ta da kai daga bacci ka ji tsoro kada ka zo ka ga wani kwarangwal a'a za ta zo maka ne cikin sufa mai kyau za ka ganta ta zo maka a sufa ta budurwa budurwa budurwa wadda ta cika mace wadda ba ta da wani rangwami, za ka ganta kyakkyawa kuma fara ce sol ta sha ado haka za ta zo maka cikin natsuwa tana murmushi za ta zo ta ta da kai ka tashi to a nan kenan sai ka gaya mata abin da kake so idan so kake ka sadu da ita ta baka kuɗi to daga nan sai ka gaya mata to kana bukatar ne ka sadu da ita ta baka kuɗi ko kuma kana so ne ka mallake ta ku dinga yin wasu ayyuka daga nan dai za ta faɗa maka duk abin da take so ka yi mata eh, abin da za ka dinga yi kenan domin ka dinga kiranta tana zuwa kuna haɗuwa yawa to wannan shine abin da zan iya sanar da ku akan wannan sirri na maimunatu yawa kuma kamar da na gaya muku wanda bai da karfin sayan wannan turare a dubu arba'in ana ɗiba zai yi min magana ta whatsapp sai ya faɗi kuma kamar da na gaya muku karancin ɗibar karancin kuɗin shi na ɗiba shi dubu goma sha takwas ne sai abin da ya sama so idan baka da karfin sayan shi gaba ɗaya za ka iya sai na sha takwas ɗin sai a ɗiban maka a tura maka zuwa inda kake kai ka cikin kwanciyar hankali yawa kuma ba dole sai guri na ba in ka san inda zaka je kuma ka samu turaren ka mai kyau na mar'atu sa'ila din to ba damuwa zaka iya zuwa ka nemi abin ka ka samu yawa wannan shine to insha Allah a nan shine karshen wannan sirri da muka kawo muku yau insha Allah za ku je mu da tafe da wani sirrin nan gaba